Assalamu alaikum to barkanku da juma'a ina yi wa kwafa fata alkhairi to ga yadda mutum zai zamo eh, ambassador na imota kamar yadda kuka sani kwanakin ba sun yi magana kan cewa za su ba da dama wa kowace kasashe don su zamo ambassador nasu bayan sun gama na kasar su vietnam to yanzu an fara na sauran kasashe mu ma najeriya mun shiga ciki Abin da mutum zai yi shine daga farko dai da Allah kai sabon zuwa ne na wannan channel namu na of three era da Allah ka mana subscribe sannan ka danna kararrawa domin duk lokacin da muka saka sabon dauka ka wato ainihin yanzu har cikin wayanka sannan kuma a mana liking kuma a mana sharing saboda karin bukasa ita wannan of three era namu so yadda mutum zai iya zama ambassador na shi emota shine zai shiga cikin email nashi sai ya duba yana shiga email naka wadda kai rijista na imota da shi shi mutum zai shiga ya duba mutum ya shiga zai ga wannan sako haka gashi nan imota team gashi nan kun gani suna nuna mana alamu suna nuna min cewa sun turo min invitation na eh, form din da zan je in cika don in zamo wato ainihin ambassador nasu so kuma mun faɗa dama shi wannan ambassador din yana da eh, wato akwai advantage da yawa wadda mutum har ya samu ya zamo ambassador su shi ma zai samu wannan eh, advantage na Eh, wadda suka ware wa masu eh, ambassador nasu kenan so um, kada na cika da surutu da yawa abinda mutum zai shi ne ya shiga email nashi zai danna kan wannan wurin sakon da suka turo yana nunawa zai bude masa sako kamar haka so a nan wurin wannan bayanai ne na kaman uh, wato yanin policy nasu times and policy nasu wadda mutum zai cike ya amince da su tukunna kafin ya zamo so a nan wurin sai mutum sai ya zo sai wannan confirm times din nan sai an enroll din nan sai mutum sai ya danna shi yana dannawa zai dauke ka sai kai ka cikin browser na kan wayanka walau ko kurum kake amfani da shi ko opera ko kuma browser na kan wayanka zai kawo ka cikin dai page ko kowane ɗaya daga cikin su wadda kake amfani da shi kan wayanka so za ka ga bayanan su na policy da terms nasu wadda ya kamata mutum ya amince da shi kafin ya zama ambassador nasu a nan to a fejin nan nan sai mutum ya yi scrolling nashi nan kasa haka ya je ya tafi har can karshe. wanda in ya zo ƙarshen peji ɗin zai zo ya ga sako kamar haka pejin kamar haka so a nan wurin abinda mutum zai zai danna nan ya klikin kan wannan wurin sannan ya zo ya klikin nan wurin na cewa lalle ya yi understanding kuma sannan ya yadda da policy nasu terms and policy nasu ya yadda da shi sai ya danna nan ya danna wannan ya danna wannan yana dannawa abinda mutum zai sai next yana danna next zai kawo shi pejin da zai cika form nasu na ambassador so gashi nan nan bayanan da suke nema a nan wurin shine nan full name naka wanda ka bude mota naka da shi zaka rubuta sunanka da sunan mahaifi nan kuma kwanan watan da ka eh, kwanan watan na haihuwanka kenan wanda ka san kai amfani da shi wurin bude motanka shi zaka saka sai nan kuma sunan kasashe ne wadda suka wadda suke aka ba su daman da za su iya zama ambassador a nan wurin to a ƙasa nan za in kaɗan yi ƙasa za ka samu ƙasar mu gida Najeriya gashi nan a nan wurin to sai mutum sai danna wato ainihin ƙasarsa gida Najeriya in kuma eh, sunan kasanka babu babu a nan wurin zaka iya rubuta oda din a nan sai ka rubuta sunan kasanka a nan wurin in kuma akwai sunan kasanka zaka yi takin to ga kasan mu Najeriya mun yi takin a nan kuma namban wayan mu ne suke tambayan mu to wurin wannan namban waya in ka tashi zaka cire wannan zero farkon sai ka saka plus 234 wannan kaman code namu na kasan mu kenan plus 234 sai mutum ya saka in ma kowace in ma Niger kake ko a cika saka kake dai ka tabbatar da ka saka code na kasanka a nan sai ka saka so nan kuma suna tambayan whatsapp account to wannan whatsapp account din shine abin da za mu nuna mutane mutum zai fita ne ya tafi cikin whatsapp nashi ya je ya dauko ya kawo shi wurin so abin da mutum zai a nan wurin shine zai minimize na wannan pejin da yake sai ya tafi kan whatsapp nashi bari mu je mu nuna mutane da za ka dauko whatsapp account naka to gashi nan mun shigo cikin whatsapp namu kana shigo cikin whatsapp naka abin da za ka yi za ka danna wannan digon guda uku nan kana danna shi zai bude maka kama haka sai mutum sai ya danna wannan wurin settings din yana dannawa zai bude shi kama haka sai ka zo mutum ya danna wannan wuri mai kalaman RQ dinnan so mutum ya danna shi zai buɗe masa bayanan ka to ga inda account naka whatsapp account naka ga inda yake wato wannan whatsapp account shine kamar mutum yana son zai zai maka magana mutum zai iya amfani da wannan ta whatsapp naka ko kuma zai adin naka wani waje mutum zai iya amfani da wannan Eh, link ko kuma ya yi amfani da wannan QR code din ya yi scanning nashi don a saka ka a wani group ko kuma a yi adin naka a wani waje daban so abin da mutum zai yi ne a nan wurin zai danna wannan wurin sharing din ne domin dole sai ka yi sharing nashi wa wani tukunna kafin ka samu link din to abin da mutum zai yi sai ya danna nan wurin sharing kana danna wurin sharing zai kawo ka nan haka so abin da mutum zai yi sai ya zo kan whatsapp nashi sai ya danna kan whatsapp saboda ya tura wa wani abokinsa in ka tura wani abokin ka shine sai ka je ka ɗauko link ɗin to bari mu danna shi haka muna dannawa gashi nan ya turo mana namba mun je mun zabi namban wani mun turo masa to in ka tura wani abokin ka haka zaka ga ga sakon nan ya tafi haka to abinda zaka yi kawai zaka yi kofin wannan link na kasan nan kana kofin sa sai ka koma bayan mun yi dama mun riga da mun yi minimizing na cikin eh, browser mu inda muke cika form na na eh, motor ambassador mun riga da mun yi minimizing abinda za mu yi shine kawai sai mu danna mu kara komawa a cikin wurin registration mu ci gaba bayan mun yi kofin wannan account namu na whatsapp kenan sai mu dawo so ga shi ga shi nan yanzu mun dawo mun zo mun saka shi anan to kana saka shi anan wurin ka riga da ka cika bayananka komai ka tabbatar da dai ne sai mutum sai ya danna submit mutum amma ya tabbatar da ya cika komai daidai in mutum ya tabbatar da ya cika komai daidai ya dauko wannan wasu account nashi link wasu link account nashi ya saka sai mutum sai ya danna nan submit yana danna submit abinda za su nuna maka shine a nan wurin gashi nan mutum ya riga da ya yi submitting na Eh, form na shi eh, mota ambassador to abin da zaka jira ko shine in har su riga da sun karbe ka za su na farko za su yi adin naka a cikin eh, whatsapp group nasu za ka ganka cikin whatsapp group nasu to shine daga nan ka riga da ka samu daman shiga cikin ambassador nasu to sauran bayanai kuma mun shiga cikin group nasu za mu je mu ga sauran bayanai da duka abin da ya dace so um, kamar da na roƙi mutane a wannan farkon bidiyon yanzu ma a ƙarshen shi zan roƙa mutum sabon zuwa ne da Allah ya mana subscribe sannan ya, ya mana liking kuma ya sharing sannan ya danna ƙararrawa domin duk lokacin da muka yi wani sabon ɗauka ɗin ya samu